duk da nasarar da jam'iyyar apc ta samu bisa ga dukkan alamu da ya tsugune fa bai kare ba a jihar taraba inda yanzu haka ma jam'iyyar apc da kuma wasu jam'iyyu ke haramar gazawa kotun sauraron karakin zaɓe don kalubalanta jam'iyyar pdp game da wasu kujerun majalisar dattawa da kuma na wakilai da jam'iyyar pdp ta lashe ita dai jam'iyyar apc na fa zargin ai mata ringizon ƙuri'u ne a wasu mazabu a jihar taraban mazabun da suka da bukari karim lamido da kuma garba shede abinda jam'iyyar ta ce ba za ta kyale ba jami'ar da ta kira wani taron manema labarai a jalingo inda shugabanta alhaji hassan jika ya bayanin cewa karamar hukumar bukari akwai na bali akwai na kurmi akwai na takum akwai na sardauna aku duk eh, wuraren nan da karim lamido wuraren nan duka an yi magudi duka kuma muna kokari mana ta da akwai zin akwai euro duk wayannan wurare amma ba dukkan mazabun bane me aka aukari me aka aukari a aukari dai an dauko ƙuri'un ne aka je aka zauna a cikin gida aka zauna aka rubuta ba wai mutane suka suka zauna suka kada ƙuri'a ba a cikin gida ne aka zauna aka rubuta wayannan eh, ƙuri'un duka saboda ka mu ba mu yadda ba ba mu yadda kuma a sa su a ciki ba saboda ƙuri'un da suka fita a aukari mutanen ma ba su nan kowa ya sani ba su nan wayannan mutanen da ake cewa an kawo ƙuri'u dubu sittin da hudu na jam'iyyar PDP wajibi ina aka sami wa'annan mutane matakan da muke dauka inda aka yi zalunci mutane mu za mu je kotu ne daga sakatare jam'iyyar APC sai ku na sabi takalma na zuwa sakatare jam'iyyar PDP to amma ku hakata bata cimarwa ba domin jami'an tsaro ne na tadda cikin shirin ko ta kwana hakanan kuma na yi kokarin ji daga bakin shugaban jam'iyyar mr victor balakona to amma na ta buga wayarsa ba dauka ba hakanan kuma babu ma amsar sakon karta kwanan da na aika masa to sai dai kuma in takarar pdp na fa musanta zargin da ake yi ne na cewa sun yi kwace ba wai zaɓe suka ci ba honorable bashir marafa abba da ilashi zaben kujerar sanata na mazabar taraba ta tsakiya ya ce su kam alasan barka eh, alhamdulillah na farko na gode wa allah kuma na gode wa jama'an da suka goyi bayana allah Allah ya kai mu ga wannan yawa ka gaddamar da ni wanda ya ci tara bata tsakiya na gode wa Allah na gode wa jama'a kuma sosai ina kira gare su wayanda suka fadi wayanda na tsaya da su su ma su yi kuma komai lokaci ne ke yasa Allah ya kawo lokaci ne yanzu don haka ina kiran su su yi hakuri kuma su zo su bani goyon baya su bani shawarwari masu kyau to ko shin ma mai jami'an sa ido wato observer ke cewa game da zaben jihar Taraban Alhaji Muhammadu Danburam shugaban cibiyar ci gaban harkokin karkara ta Rural Development Initiative na cikin jami'an da suka yi aikin zaɓe a jihar. Kotun sauraren kayakin zaɓe za ta yi magani amma kuma kamin mutum ya kai ƙara mu kullum muna cewa ya tabbata da agent nashi sun abin da suka gani suka tabbatar gaskiyan abu sun bashi sako. sannan ya yi amfani da shi ya isar kada ya je ya bata lokacin shi ya tashi ya je na bata lokacin mutane a kotu a je kuma a a duba abu babu to kaga wannan al'amarin ya kamata a nemi yadda mu kauce da gare su to sai dai kuma ga mutane irin su malam muhammad kabir jalingo da ke sharhi da fashin baki kan harkokin yau da kullum na fa ganin komai na iya faruwa lalle za a je kotu domin gaskiya a wasu jihohin din ba adalci ba misali jihar taraba wannan haka ne karo to za a je kotu kuma idan an je kotu tabbas in kotun za ta yi adalci to za a ba mai gaskiya kayan sa. To ta ganin kenan akwai alamun kan cewa wasu jihohi ko kuma wasu wuraren za su samu sauyi. Da gaske sun hau ne a dole tun suna da iko lokacin kuma da aka je kotu kotu ta yi hukuncin ta sagari mai gaskiya dole su sauke kenan cewa ba su bane wasu ne daban wanda suka cancanci wurin ne za su koma wurin su. Koma da menene dai yanzu an zura ido ne a garin Dambar wadda za ta kaya a kotunan sauraron karakin zaɓe. Ibrahim Abdullah Azizo, sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.